وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شاء تقص غوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 443 shi ne kuma 19 ga watan 4 miladiya 2022 shi gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratun nisa jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari. yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da ɗaya fatan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليحفظوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم ولتأت طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأتباعهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa idza darabtum fil arabi idan kuka yi tafiya a ban ƙasa falaisa alaikum jinahun an taksuru min as-salah babu laifi akan ku ku yi ƙasarun sallah in kiftum an kuma lalina kafaru idan kun ji tsoron waɗanda suka kafirci in kun ji tsoron wa'anda suka kafirta kansu fitile su innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina hakika kafirai sun kasance makiya a gare ku iyayya mabayyaniya wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su fa qamta salata kai musulmanci na sallah un ta'ifatun minhum ma'ak wata kungiya daga gare su ta tsaya tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum ta rike makamansu fa idza sajadu idan suka yi sallah falyakunu min wara'ikum sai su kasance a bayan ku ta ɗa'ifatin ukura sai ɗaya ƙungiyar ta zo lan sallu wanda ba su salla ba fal sallu ma'aka su yi salla tare da kai wal ya'khudhu hidrahum sirqi ainihin tsaron su da tsantsan din su al alsilatan da kuma makamun su waddal ladina kafaru wani kafurka sun yi burin lau takfulu an aslihatukum lau takfuluna an da za ku rabkana ga barin makamanku wa amtiatikum da kayayyakin ku fa yamiluna alaikum mailatan wahida ta afko muku afkowa guda ɗaya wala junaha alaikum babu laifi a ku in kana bikum adan idan ya kasance akwai cuta a gare ku min matsarin daga ruwan sama au kuntum maraba ko kun kasance ba ku da lafiya an taba'u aslihatakum ku aje makamanku wa khudhu hidrakum farki tsaranku da taka tsantsan ɗinku inna Allah a addal kafirin azabun muhina haƙiƙa Allah ta'ala ya ta daura kafirai azaba ta wulaƙanci azaba mai wulakantarwa. ubangi subhanahu wa ta'ala bayan yana magana kan abin da ya shafi jihadi da jihadi da kuma abin da ya shafi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci da sai ubangi ta'ala yi magana kan hukuncin sallah a halin tafiya musamman saboda a lokacin mafi yawa tafiye-tafiyen su tafiye-tafiye ne na jihadi domin ta'ala sai ya faɗi irin sauƙin da ya yi muminai a lokacin da suke halin tafiya dangane da sallah Allah ta ala ce wa'i idza darabtum fil idan kuka yi tafiya akan ƙasa in kuka yi tafiya a doron ƙasa ai idza safartum kenan idan kuna halin tafiya falaysa alaikum junahun Allah ta ala ce babu laifi akan ku an taksuru min as-salati ku yi ƙasarun sallah nan cewa fala junaha alaikum baya nuna fifikon yin kasar akan rashin yin kasar abal ba ma ya nuna cewa kasar ma ba za ta iya zama wajibiya wannan ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara wa atimul hajja wal umrata lillah faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi Allah yace wanda ya aikin haji ko umara sai ce fala junaha alayhi babu laifi a kansa an yi tsawafa bihima yi dawafi a safa da marwa kuma yi dawafi a ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi a kansa shi sa abdullahi a urwa ibn zubair Allah ya kara masa yadda ya tambayi umma na aisha Allah ya kara masa yadda cewa wannan aya tana nuna cewa yin dawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane ce a'a ai da sai Allah ya ce la junaha alaikum Allah ya tsawafa bihima la junaha alaihim Allah ya tsawafa bihima da sai Allah ya ce babu laifi a kansu idan ba su ɗawafin ba me yasa nan Allah ya kore juna ya ce babu laifi ba zunubi a kansu idan suka yi ƙasarun sallah saboda sun riga sun saba sallah raka'a hudu suke yi a salloli masu raka'a hudu domin suka samu kansu yi raka'a biyu kila zuciyar mutum ta nan masa kaikayi ya dinga jin wahami cewa to koyewa Allah wani laifi dangane da raka'a biyu da yi to sai Allah ta Allah ya zartar da hukunci cewa yin raka'a biyun a halin tafiya ya kasar sallah din wannan ba laifi bane kaga wannan baya nuna baya kore kon yin sallah kasaru akan cika sallah abubuwa guda biyu kuma sun nuna haka abu na farko da ke nuna ma kon yin kasarun sallah a halin tafiya akan cika ta shine gaba ɗaya rayuwar manzan Allah duk tafiye-tafiyen manzan Allah ba samu ruwaya ingantacciya da manzan Allah ya cika sallah ba duk tafiyar da manzan Allah zai inda tafiya ce manzan Allah kasarun sallah yake sannan kuma abu na biyu abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa rangwamen Allah ne ko karɓar rangwamen Allah ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda manzan Allah ya faɗa manzan ubangiji ta'ala yana so a karɓar rangwamen sa kamar yadda baya so a zo a ababen da ya haramta kaga wannan ke nuna cewa yin kasar din a halin tafiya ya fi a ce an cika sallah da haka wannan lafazin na juna an kawo shi ne don a kore kaikayi da wahamin da zai zo a zukatan mutane bal a gurin wasu malaman ma suna gani kasarun ma a halin tafiya kasarun sallah wajibi wannan shine irin ra'ayin su daudu zahiri suka ce saboda a rayuwar manzo Allah haka yi a kai, kuma ga hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda ce furbatu salatu raka'atayn raka'atayn ce an fallanta sallah raka'a bibbi raka'a bibbi wa qirra salati safari wa zidati salati al-hadari tace sai aka tabbatar da sallar tafiya a matsayin raka'a bibbi sai aka yi ƙari a sallar zaman gida suka ce kaga wannan ke nuna cewa asalu ma a halin tafiya din sallar raka a shi Da wannan shine ra'ayin wasu malama duk da cewa ya saba ra'ayin jumhurin malamai ra'ayin jumhurin malamai kasarun sallah a halin tafiya ba wajibi ba ne mustahabbi ne ko kuma sunna ce mai kafi saboda wasu hadisan da suka ishara zuwa ga haka kamar abin da ya faru da Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda a lokacin da ka Abdullahi dan mas'udin labari cewa ga usman bin affan lokacin yana halifan manzan Allah bayan rayuwar manzan Allah bayan rayuwar abubakar da umar Allah ya kara musu yadda lokacin yana matsayin halifa amina ya cika sallah maimakon raka a biyar raka hudu guda kawo abdullahi dan mas'udin labari sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai istirja'i yace wannan sallar nayi ta tare da manzan Allah raka'a biyu nayi ta tare da abubakar raka'a biyu na yi tare da umar raka'a biyu shi ne yake cewa yake kai tuna yace ina burin rabona na raka'a biyun nan ya zamo shi ne karɓe a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sama kuma tare da haka abdullahi dan mas'udin kuma ya shiga sallah an yi da shi kaga da wajibi ne a kasar ba zai shiga ai da shi ba za kuma wasu sahabban da su ma an yi tare da su shi yasa ma da aka tambaye shi to me isa kuma ka bi sallah yace domin sabani baki ɗinsa sharri domin a lokacin da ya ja da baya ya ce ni ba zan sallar ba a ɗabi'a ta ɗan adam wasu za su bar ra'ayinsa ne kaga ya datsa al'ummar musulmi gida biyu shi sa ya zama da ya hakan ba kuma shiga sallah aka yi da shi wanda da wajibi ne ko ba zai bar abin da yake wajibi ba to wannan shine ra'ayin jumhurin malamai to Allah ta'ala ce babu laifi akan ku kasarun sallah babu laifi a nan ubangi ta bai ce an taksuru salata ba bai ce fala juna alaikum an taksuru salata sai ce an taksuru mina salati suka ce abinda isa ba a ce an taksuru salata ba saboda kado ne ya dauka kawai kasar ƙasarun mutsarkin mu kawai in ya ga dama mai raka a hudu kawai zai ita kai ta sai raka a ɗaya amma da aka ce mina salati sai ce ke nuna cewa abin yana da iyaka yana da ka'ida da doka a ina ka'idar dokar take shine abin da aikin manzon Allah ya nuna cewa idan za a yi kasarun sallar raka'a biyu ake ragewa a raka'a sannan kuma lafazin mina salati da Allah ya kawo suka ce yana nufin kenan kuma ba duka kowace sallah ke kasarun ba domin sallar asubahi ba a yi mata kasaru raka'a biyu ce kuma raka'a biyu ake yin ta haka nan sallar magarba ita ma ba a yi mata kasaru shi yasa ma ki ce mata salatul hadir alhadir ai wanda yake bidul ghaib sallau mazaunin gida saboda mazaunin gida da matafi dukkanin shuraka uku su kuma cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce za kasar magarba to dan abubuwa guda biyu ne za su faru ko dai a raka'a biyu sai da masallolin rana ba su da shafa'i kenan domin magarba tana yin a ba su da wuturi afwan domin sallar magarba tana wuturin sallolin rana ne imma kuma a ce a rage biyu a raka'a daya ita kuma raka'a daya bata zo a salloli na shari'a ba sai kusan a gurare guda biyu a wutari kamar da wasu ruwayin suka zo sai kuma ina sai a sallar tsoro kamar yadda zamu kawo hadisi insha Allah ta'ala hadisi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara musu yadda da shi yasa ubangiji ta'ala bai shar'anta ita yi mata kasar ba kare kenan lafazin min salati ke nuna cewa ba kowace sallah ce sallar da ake yi wa kasar ba to sai Allah ta lace in khiftum an yabtunakum ladina kafaru idan kun ji tsoron kada wanda suka kafata su ne ku kenan wannan sai nuna kenan ana yin kasarun sallah ne idan abubuwa guda biyu sun faru abdarbin fil ard tafiya abu na biyu kuma tafiyar kuna cikin jin tsoron cewa katarai za su iya kamu kwari ko makamancin wani wannan ne kawo sabanin malamai shin ita kasarun sallah din kasar kalliya ake ko kasar kaifiya ake domin da kalli wannan gabar in kiftun an yi tuna kuma labina kafaru sai zama idan kuna cikin aminci kenan cikin zaman lafiya ba ku a halin tsoro ba a halin yaƙi ba kenan ba za ku kasarun sallah ba wanda ya kawo saɓanin malamai cewa kasar kalliya ne ko kasar kaifiya in aka ce kasar kalliya kenan anan ana nufin a yi kasarun adadin rako'in sallah din mai raka'a hudu ai raka'a biyu ko kuma a kasarun kaifiya ai kasarun kaifiyar sallah kamar yadda hadisan sallar tsoro suka nuna kaga a sallar tsoro akwai ababan da dole ne a sallah amma a sallar tsoro ba a yi su akwai ayyukan da idan mutum ya yi su a sallah ta ɓaci amma a sallar tsoro ana yin su a rai daga zalik to kaga wannan shine kasar lokaifiya to wannan ya jawo sabanin malamai wasu malaman ya gani a nan wannan ayar ba tana maganar kasarul kanniya bane ba tana magana a takaita rako'i bane tana magana takaita ayyukan sallah ne sai hujja da hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin hadisi akwai hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin na ba karanto shi yanzu daga cewa ita dama sallar tafiya ta tafiya ga shi hadisin ummu na Aisha ta ce raka'a biyu ce kuma ka tabbatar da ita to kaga tunda raka'a biyu ce anan ba za ta yi take nufi a rage ba sai ce daka ba magana adadin rakoyi ba ne maganar menene maganar kaifiya ne ba maganar kalliya ba suka ce abin da ya fi wannan fitowa hadisin da imam ahmad ya fitar da shi cikin musulat ɗinsa hadisin daga ta hanyar abdurrahman bin abi daga umar allah ya kara masa yadda sai na umar yace salatu safar raka'atani wa salatu duha raka'atani wa salatu al-fitr raka'atani wa salatu al raka'atani tamamun ghayra qasari yadda na umar ya ce sallar tafiya raka a biyu ta ke nan asalinta raka a biyu ya ce sallar walha raka a biyu ce salatu fidir sallar idi kenan raka a biyu ce ya ce sallar juma'a raka a biyu ce ce tamamun gairu kasar ya ce wayannan a cike suke ba tare da an tauye su ta ke nan ruwayar ta nuna asalin sallar tafiya kenan dama nan raka a biyu tun da ya ce tamamun gairu kasar to wani zai iya cewa to ai wannan maganar Umar ce Allah ya kara masa yadda sai ce ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ce akan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce sai Muslim Abdullahi dan Abbas yake cewa faraballahu salata ala lisan nabiyikum muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadar arba'an abdullahi da abbas ce Allah ta'ala ya fallanta sallah a harshen annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a halin zaman gida raka'a hudu wa fi safari raka'atayn a halin tafiya kuma raka'a biyu wa fil khawfi raka'atan wa fil khawfi raka'atan a halin tsoro kuma raka'a daya suka ce wannan hadisan karara sun nuna cewa al-asalu ita sallah ta tafiya dama raka'a biyu yake yin ta kaga shine asalin ta da nan da Allah yake ku yi kasarun sallah idan kuna jin tsoron kada kafirai su tune ku zika ce daka anan ana maganar kasar kaifiya ne ba kasar kalliya ba ina ba ta an fahimta zika ce kuma abin da ke kara nuna maka haka abin da Allah ya faɗa a gaba wa iza kunta fihim fa qamta lahum salata sai a kawo magana sallar tsoro din ga yanda za a yi ta wannan shine ra'ayin da a Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari alayhi rahmatullahi wannan ra'ayin shine ra'ayin da ya zaba haka nan ibn kafir shi ma wannan shine ra'ayin da ya zaba haka nan a a a a ibn ashur ibn ashur cikin at-tahrir wa tanwir shi ma wannan ra'ayin ya zaba irin su mujahid duk wannan ra'ayin suka zaba amma a gurin jumhurin malamai suna ganin cewa a nan kasarun da ake nufi kasarun kanniya ne ba kasarun kaifiya ba suka ce abin da yasa Allah ya ce in khiftum an yabtinakum alladhina kafaru suka ce wannan min babu zikirin aglab ne babi ne na ambata mafi rinjayen abu saboda a lokacin mafi rinjayen tafiye-tafiyen su tafiye-tafiye ne na yaƙi na jihadi kuma ƙa'ida al iza ka raja makarajar ghalib au ala hadisa fala mafhumala a ƙa'ida ta usul ga duk wanda ya sani ya san mantsuki aka ce mantsuki wani zance da annabi ya faɗa ko Allah ya faɗa wanda ba mafuhumi bane karar haka Allah ya faɗi shi to idan ya fito a a ta mafi rinjaye magarjar gali an faɗa ne dan shine mafi rinjayen abu ko kuma an faɗa dan wani abu da ya faru to dai bai da mafuhumi kaga ya zama ya fito da magarajar galib saboda mafi yawan tafiye-tafiyen suna ne a halin yaƙi kenan da Allah ya ce in kuna jin tsoron kada kafirai ne ku kenan bai da mafuhumi ba za ka ce to in ba kwa jin tsoro ba kenan ba za ku yi ba an amfani da nufin rinjaye ne kamar faɗin Allah ta'ala wala tukrihu fatayatukum alal jaza'i tare ce in aranna hasuna Allah ce ka tilasta bayan ku mata akan zina in suna so suka tambu wannan laisa lahu mafhum kaga ba ana nufin kenan in ba sa son suka tangu ku tilasta su ba ko ba haka ba nan ya zo fito ne makarantar galib saboda mafi yawa su bayan ba sa son yin zinar sai shugabannin sai dai suke tilasta su shi sa Allah ya faɗa ka kamar faɗin Allah wa raba'ikum allati fi hujurikum min lisaikum allati da kalbin bihinna da Allah yana faɗan mata yanda aka haramta musu sai ce da agololunku wani sai karkashin renanku kenan ana nufin agolanka ba a gidanka take ba ba kai kike renanta ba za ka aure ta ba haka ake nufi ba a da mafi yawa agura tana gidanka ne kake rainanta tana fata an fahimta na ce a nan mafi a makarjar gani Allah ya faɗi haka ne saboda mafi yawan tafiye su a lokacin tafiye-tafiye ne na yaƙi shi sa Allah ce in kriptum an yabtuna kuma lazina kafin shi isa ya alabin umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa sa'altu umar bin khattab radiyallahu anhu don da an san su su sayan na umar suna cin asabi ƙunar awwaluna su ma su yi alabin umayya daga bayan suka musulunta da shi nake tambayar umar ya ce laisa alaikum jinahun an takturu mina salati in kiftum an yafi na kuma na kafar sai karanto wannan ayar sai shokar amman allahun nas sai to ai yanzu allah ta'ala ya amintar da mutane da yanzu musulmi ba sa cikin tsoro musulmi sun fi karfin kowa ma ana cikin cikakken aminci yace sai Umar yace da ni a ajibtu mimma ajibta minhu sai Umar yace da ni ni ma nayi mamakin irin abin da kai mamaki yace fa sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam an zalika sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da haka fa qala yace sai manzon Allah yace da ni sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu sai manzon Allah ce ni wannan sadaka ce da Allah ta'ala ya muku sadaka ne ta ku karɓi sadaka Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ke nuna cewa kenan ita kasarun sallah ubangi ta'ala sauke wa al'umma kamar raka'a din an bat musu ne a matsayin sadaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shi sa zaga a rayuwar manzan Allah a halin da ya zama ba halin tsoro ba ana cikin aminci ko manzon Allah a tafiye-tafiyensa ya dinga yin kasarun sallah to wannan abin da Umar ya faɗa kaga ya nuna cewa a gurin sayar na umar allah ya kara masa yadda a wannan ruwa ta wanda yana da fahimta cewa raka'a biyu ko kuma yana da fahimtar cewa kasar da ake nufi a nan shi ne kasar kanniya la kasar kaifiya amma a wata ruwa da muka kawo ta cikin musulun imam ahmad ita kuma tana nuna kasar kasar kanniya to wannan cewa kasar kaifiya ne shi ne ra'ayin ɗansa abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda kamar yadda ruwa take cikin muwaɓɓa imalikin an tambayi abdullahi ɗan umar dangane da wannan ayar cewa ga abin da ubangi ta'ala ya faɗa kuma yanzu ga shi ana cikin abinci kuma ana yin ƙasar sai abdullahi ɗan umar ya ce mu mutane da mun san komai ba Allah ya aiko manzan Allah cikinmu da aka kawai muna yin yadda manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wancan ra'ayin irin wani gan cewa ra'ayi a ƙasar kaifiya ne sai ce wannan ayar ta sauka ne tana magana sallar idan muka ɗau ra'ayin masu ganin cewa tana magana ƙasar kaifiya ne ba niyya ba to ya za su yi da hadisai na manzan Allah masu yawa kusan ma kamar yadda faɗa a rayuwar manzan Allah kakaf ba samu manzan Allah a halin tafiya cikin sallah ba sai suka ce e eh, babu da matsala da ku ita wannan ayar tana magana kasarun kaifiyar sallah to ya za ku yi da kuma kasar da ake yi na rako'i mai raka huda ya raka abin suka ce wannan kuma sunan manzala ce na tabbatar an fahimta ba suna korewa ba ne wannan ayar suna gani tana magana kasarun kaifiya ne ba kuma suna kore kasarun kammiya ba suna nufin ƙasar kanniya a rage adadin rako'i daga hudu su dawo biyu tabbas ya tabbata a shari'a amma ba da wannan ayar ba da me tabbata suka ce da sunnar manzan Allah saboda an samu a rayuwar manzan Allah haka manzan Allah yake yi a halin tafiya manzan Allah kasarun sallah yake manzan Allah baya cika sallah sallallahu alaihi wa alihi sallam. isa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam a halin aminci ba a cikin tsoro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sallolinsa kamar yadda dace da dama cikin sahihani suka haka har ma su sabon suna faɗa cewa annabi ya yi sallah a lokacin da mutane suka yi da yawa kuma ana cikin cikakken aminci ma'ana musulmi suna da yawa suna da su kuma suna da aminci ba ka cikin wani tsoro wannan shine kawo saɓani tsakanin malamai amma ra'ayin jumhurin malamai sun sun tafi akan cewa wannan kasar kasar kalliya ne ba kasar kafiya ba amma su cikin malamai suna ganin a'a kasarun kasar kalliya ne a kasar kafiya ne kamar yadda na kawo wasu daga cikin masu wannan ra'ayin daga cikin daga cikin malamai sai ubangi subhanahu wata'ala yake cewa innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah ta'ala ya ce hakika kafirai kanu lakum aduwwan mubina sun kasance maƙiya ne a gare ku makiyan kuma da suke bayyana da gaba su da ƙeyyar makiya ne wanda da ku da su gaba ce karara ba sa ɓoye gaba su sun bayyana gaba tsakanin ku da su kaga suna da saɓanin munafikai kenan shi munafiki ya ɓoye gaba su da musulmi ya nuna cewa yana tare da musulmi shi sa bala'in munafuki ya fi bala'in kafiri don maƙiyan da ya fito ƙarar nuna ma cewa shi ka ne ai sa ya fito fili ka cewa maƙiyin ka ne sabanin makiyin da shi kuma a zahiri zai nuna ka yake amma a zuciyarsa kuma ka ne to wannan ya fi baka matsala shi yasa har a gurin Allah bala'in munafikai ya fi na kafirai shi yasa ubangi ta'ala yace innal munafiqina fi darkil asfal minan nar cewa munafikai suna can ƙasan wuta bala'in munafikai da azabar munafikai ta fi ta kafirai a ranar alkiyama saboda bala'in da suke musulmi ya fi bala'in da kafirai suke yi domin su kafirai sun fito ba za a kulle kofa da su ba kuma wannan ke nuna cewa tsakaninmu da kafirai babu wani soyayya tsakaninmu da kafirai babu taimakekeniya tsakaninmu da kafirai babu jibintar labarin juna isa ubangi ta ya haramta mana soyayya ga kafirai saboda makiyanmu ne karara makiyanmu mabayyana to ubangi subhanahu ta'ala sai kuma shiga bayanin yanda kaifiyar yanda ake yin sallar tsoro din Allah ta'ala ya ce wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su fa qamta lahum salata ka tsaye musu da sallah ma'anar ka tsaye musu da sallah kai musulmancin sallah lafazin wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su wannan lafazin wasu daga cikin malamai 'yan kaɗan sun yi hujja da shi kan cewa a idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam san da ya koma zuwa ga Allah to babu sallar tsoro yana yin sallar tsoro ka zama kana limani ma musi sallar tsoro da kai suka ce wannan faɗin Allah wa iza kunta fihim faqamta lahum salata ya zo cewa ya keɓanci manzan Allah ne shi kaɗai sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda Allah ce in ka kasance a cikin su to ka tsaye musu da sallah kai musulmanci daga ce to wannan iya manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da wasu kaɗan daga cikin malamai suka faɗa shi yasa da yawa malamai suka yi musu raddi cewa wannan istilali ne za'ifi dan kawai an ce in ka kasance kana cikin su ba za a ce an shafe sallar tsoro ba saboda wannan aya din domin suka ce irin wannan in ka ce haka to akwai ababen da zaka rusa cikin addinin musulunci wannan in ka tafi akan wannan ra'ayin ka yi daidai ra'ayin mani in zaka Mani in zaka wani suka hana zaka a lokacin da manzo Allah ya kuma zuwa ga Allah kaga ai su ma cewa suka yi Allah cewa kun min amwalihim sadaqatan da ce Allah cewa ka karba da wa Allah yake da manzo Allah suka ce tunda manzo Allah ya mutu yanzu ba za su bada zaka ba kuma za a gani sabon manzo Allah sun kyale su sabon manzo Allah ba su kyale su ba ya kasu akai to kaga idan mace tafi akan wancan ra'ayin to sai zama kenan zai samu matsala zai zama dai da irin wannan suka ce gashi ma Allah ta'ala ya ce tahirum wa tadhakkin da Allah ke wa alaihim fa inna salataka sakanun lahum kaga zai ce to iya manzan Allah zai bi zakka idan manzan Allah baya nan babu wanda zai bi zakkan kaga tare da haka sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaƙe su suka yi musu tilasi sun ba da zakka daga dan Allah ya ce idza kunta tafi in ka kasance a cikin su a lokacin manzo Allah shine jagora daga halifofin da suka biyo bayan manzon Allah da duk wasu jagorori suka zo a bayan manzon Allah na musulmi za su dau irin wannan hukuncin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ta zaka samu a halifofin manzan Allah tun daga abubakar har wanda suka biyo bayan su an samu idan sun samu kansu a hali na yaki a hali na tsoro shirayin sallah irin sallar tsoro wannan ke ma cewa abin bai takaita iyakan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ta'ala ya ce fa kamta lahum salata ka tsaye musu da sallah ma'ana ka zamo kai ne limamin da zai musu sallah to asali a dalilin saukar wannan aya din kamar yadda zo a hadisin akwai ruwa ta abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda sannan akwai ruwa ta abi ayyash ruwar abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda a tana cin a suna a imam bukari bukhari ya fitar da ita amma ita ruwar abi ayyash ruwaya ce ta imam ahmad wanda yake cewa mun kasance a usfan tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin da aka yi usfan tsakanin shekara ta shine zuwa shekara ta bakwai da aka yace fasta qabalna mushriki a fasta qabalna mushrikuna fastaqbalana al-mushrikuna sai mushrikai suka fuskance mu yace alai Khalid bin Walid wanda yake jagora komanda na mushrikai shine Khalid bin Walid yace hum bainana wa bainal qibla suna tsakaninmu da al-qibla muqaddara inda nake kallo shine al-qibla to kafaran suna wannan bangara sun zo zamu yaki da su yace fa salla bin nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra sai manzo Allah ya mana sallah azhar faƙalu sai kafaran suka ce laƙar kanu ala hal lau a samna ai suna kasancewa a wani hali da za mu samu dama a wani halin kai mu afka musu wani halin kenan halin sallah shi sa arwar abdullahi dan ban suka ce sun kasance suna da wani aiki wanda sun fi son sa akan duniya da abin da yake cikin ta sun fi son wannan aikin akan dukiyansu da iyalan suna da sallah to bari idan sun fara sallah sai mu afka musu to wannan maganar da suka faɗa shi ne ke fanazar jibril da hajjil aya sai jibril ya soko da wannan ayan sai aka shar'anta yadda za a yi sallace ba shi sa za ku ga a yakin kandak wanda kandak an yi shi shekara ta biyar tunda a lokacin ba shar'anta sallar tsoro ba kaga sai da ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta sallah bai la'asar ba har magarba ta sai na umar ya tuwe na tsine katire na zagin su yana ya manzo Allah Allah ya la'ance su fi shagaltar da mu gabarin sallar la'asar sai manzo Allah ce ma kittu usalliha Umar ni ma ban sallace ta ba me isa manzo Allah ya bar sallah a lokacin har lokacin ta fita saboda yaki saboda Allah bai karanta yadda za a yi sallar tsoro ba shekara ta shida a wannan yakin da ya faru a Usman a nan sai Allah ta'ala ya aiko Jibrilu tunda kafirai sun yi niyyar tunda an yi azar sun ga an yi sallah to mu kyale musulmi sai la'asar ta yi in sun shiga sallah sun shagala da hali na sallah kawai sai mu afko mu sai mu gama da su to sai Allah ta'ala ya aiko jibrilu sai aka shar'anta manzan Allah sallar su to shine da da da ainihin sallar la'asar in ta zo shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yasa aka yi sau aka yi sau biyu manzan Allah na gaba a matsayin Limani. da aka yi kabbara manzo Allah ya yi karatu aka yi ruku'u baki daya aka dago baki daya sai manzo Allah ya tafi sujjada shi da sawun gaba sawun baya sai ya tsaya yana gadin manzo Allah da sauran sahabbai suka dago daga sujjada suka tsara yin sujjada ba ta bi kenan ba sai suka miƙe wannan sawun na biyun ba su ne ba su sujjada ba sai su ma suka sujjadin su guda biyu kaga yanzu na gaba kuma suna ne kenan suna gado da suka sujejin su guda biyu suka miƙe ka dubo na adalci na addinin musulunci da adalcin manzan Allah wancan sauran na gaba ba su yi sujudu da manzan Allah ba wannan sauran na baya su kuma sun sujada su kadai haka wannan sauran na gaba sai dawo baya sai kuma na bayan sai koma gaba su ma sai aka yi irin wannan tare da su isa da laɗa ba sai ce sai suka tsaya uwa suna an tsayin masu gadi kaga an samu maslaha guda biyu an yi sallar a lokacinta a cikin jam'in kuma an yi gadin musulmi ba a kashe su ba wannan shine sallar tsoro da aka fara ta zo kaifiya daban-daban wannan malamin ka ce wannan kaifiyar ana yin ta ne a lokacin da abokan gaba ke a alƙibla kuna ganin su suna ganin ku ka gan kuna ruku'u suka tawo za ku gan su in kuna tsayin ka tura za ku gansu dama ina ne ba za ku gansu ba in kun yi sujjada to sai aka yi wannan hikima din sai wannan su tsaya jira a raka ta biyu kuma wannan su tsaya jira wannan ne asalin shar'an ta sallar tsoro din wannan hadisin kuma da shawahid kamar yadda faɗa akwai ruwar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wata ita tana a ruwar Abdullahi dan Abbas Imam Bukhari shine fitar da ita to subhanahu wataala sai ce da manzan Allah faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wata jama'a daga ko wata ƙungiya daga gare su tsaya tare da kai ma'ana ta jama'a wata kungiya daga musulmi suke tare da kai sai su tsaya tare da kai sai Allah ce wal ya'khudhu aslihatahum amma kuma su rike makamu yasa a sallah ta tsoro akwai ababen da idan a halin aminci ne sukan iya bata sallah amma a sallar tsoro kuma ba sa bata sallah rike makamunsu kar su aje makamunsu kaga wannan ke nuna cewa musulmi ana so a duk inda yake musamman lokacin da yake yaƙi da kafir zama cikin taka tsantsan da rike makamansu sai Allah ce iza sajadu nan iza sajadu ai iza sallu idan suka yi sallah falyakunu min wara'ikum da aka manzo Allah ya sallah da waɗannan da aka ce in suka yi sallah sai ka ce kuma to sai su kasance a bayanku sai aka ce wal ta'ati ta'ifatun ukura ɗaya ƙungiyar sai ta zu kaga wannan mai ke nuna ma kenan nawa aka sarandina kenan gida biyu da Allah ya ce subhanahu ta'ala da yake fa idza sajadu kunu min wara'ikum kenan rabar dina bi yi sai manzo Allah ya yi raka'a ɗaya da wa'annan to aka yi raka'a ɗaya an gama sallah ba a gama ba da aka yi raka'a ɗaya sai manzan Allah ya miƙe ya ci gaba da karatu su waɗannan da aka yi raka ɗin sai su ko ɗaya su an gane shi za ka ce fa'iza sajadu ai sun gama sallar su sai su ko ɗaya su su yi sallama kaga sun ma riga neman fita daga sallah to sai su tafi can su tsare gurin abokan gaba walta ta ɗa'ifatul ukura ita waccan jama'a da da take gadin abokan gaba ita ma ce ta taho Allah ya ce a a a lami sallu wanda ba su salla ba su taho sallu ba ma'aka sai su salla tare da kai yanzu raka'a nawa rage manza Allah eh daya ai halin tafiya ne sai manza Allah ya raka'a ɗaya tare da su sai ya zauna a zaman tahiya yana tasbihin a talati da addu'o'insa har su ta ko raka'a ɗaya su yi tahiya sai manza Allah ya mai sallama an fahimta to wannan shi ya zo a hadisin salih bin abi Kasma, ruwayar bukari da muslim to wannan hadisin na salih bin abi Kasma shi ya fi dacewa da wannan aya to duk da cewa sun zo nau'ika daban-daban Allah kalla kada nau'i na sallar tsoro ruwaya ingantattu Allah kalla nau'i shida ko nau'i bakwai akwai hadisin salih bin khawwat wanda ya daidai hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara miki yadda wanda shi ko manzo Allah a gazo ta zatin raba ne shi ko manzo Allah da ya raba rundunar biyu wa'annan suka zo suka yi raka'a ɗaya da manzan Allah an fahimta to ba su ko sallah sai suka tashi suka tafi tsaron runduna sai wa'ancan suka da su masu suka yi raka'a ɗaya da manzan Allah yanzu waccan tana raka'a nawa wa'annan tana raka'a nawa shi kuma manzan tsira na raka'a nawa sai manzan Allah ya tahiya ya sallama sai wancan su dawo su raka'a ɗayan su wannan ma su dawo su raka'a ɗayan su daga wannan ta ɗan saba wannan ayar ko kuma a wannan aiki ya ɗan yawa a ciki amma kuma ta inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam barin ƙaro mana ruwaya ɗaya tak ruwayar abubakar Allah ya ƙara masa yadda ita kuma a nan manzan Allah raka'a bin ya da wa'ancan raka raka'a bi da wa'annan da wannan muke ƙara wuce cewa ne nafila mai farilla zai iya bin mai nafila dan raka'a biyun manzan Allah ta farko da wancan ya gama sallarsa tun da ka duba adalci ai duk wani sahabin annabi zai zo sallah zai so ya sallah bayan manzan Allah ne ko manzan Allah ce to a cikin ko ne limanci a a sai annabi ya ƙara yin limancin yanzu ta manzan Allah wannan ne matsayinta nafila su kuma su ne matsayinta farilla wannan shi ma nau'in ya inganta kaga Allah kallan nan mun kaya nau'ika guda nawa nau'ika guda hudu da ta farko abokan gaba suna gaban ku dama wancan nau'in sai abokan gaba na gaban ku kuma za mu zo insha Allah mu ga to akwai yanayin da za a iya barin sallar har lokacin ta fita tunda Allah ya sharanta sallar tsoro din wannan ma bukari ya kulla babi akan haka ya kawo disa abu Musa Allah ya kara masa yadda wanda za mu zo kansa insha Allah ta'ala to malamai ce wannan ke nuna ma girman sha'anin sallah kaga a lokacin da ake halin yaƙi halin jihadi ka zo matsayin jihadi a gurin Allah shine zarwatu sanamul islam amma kuma ubangiji ta ala bai sarye da sallah ba kuma wannan dalili ne mai karfi da ke nuna ma cewa sallar jam'i wajibi ce sallar jam'i ka zo matsayinka namiji ka zo masallaci kai sallar jam'i wannan wajibi ne akan ka domin idan da sallar jam'i musahabi ne to da anan Allah ta ya rangwame ba sai an yi jam'i ba a halin yaki sana abu na biyu da sallar jam'i musahabi ce ai dan musahabi ba za a bar wajibi ba ga kadhalik to a sallar tsoro wajibi ne aka hakura shi suna da yawa kaga dan musahabi ba a barin wajibi sai dai a bar wajibi dan wani wajibin kaga wannan dalilin masu karfi da ke nuna cewa sallar jam'i wajibi ce kuma da wannan zaka gane ba mutumin da yake da uzuri a gaban Allah ran alkiyama wallahi ba ka da uzuri kana zaune ko dan kana wani aiki ko dan kana wani ciniki ko dan kana kallon ta maula ko dan ana kaza ana kaza dan zaka ma na ana can ana ana ana premier league ko ana can kabar yanzu da yawa mata san wallahi ba shi sallar isha a jami'i ba saboda takwas na asaban za a yi liverpool da manchester kaga babban wasa ne ko da manchester united da liverpool daga sun tafi ka yi asarar lahirarka ka rasa sallar jam'i na isha balle ma tarawi karfe takwas wanda zai wannan bai da uzuri a gurin Allah dan inda da wani uzuri da za a ce ka bar jam'i to wannan uzurin shi fi kowane uzuri shine yaƙi kuma in dan ai ma rangwame ne ko dan ana son ka ba wanda Allah yake so kamar manzon Allah kuma Allah manzon Allah yake wannan umarni ba a taryo da mutane sallar jami'i ba ka mu kiyaye mu ji tsoron Allah kada mu dinga bari wani abu yana shigaltar da mu ga barin sallah cikin jami'i wajibin ka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya je gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami'i maza ya kona gida ruwayar abu daud manzo Allah ce ba dan abin da cikin gidajen na mata da kananan yara ba saboda su sallar jami'i ba wajibi bane akan su shi sa annabi bai yi wannan aikin ba ba ma rina yake nuna cewa sallah a jam'i dole ce wajibi ce aka duk abin da mutum yake in dai ba wani abu na barura ba abin da ya zama lawa mala budda minhu don aka ce ga sallah a jam'i ka hakuri ka je ka sallah a jam'i domin a nan Allah ta'ala bai rangwame ba to bayan da za yi Allah ta'ala haka kawai ya yi ma rangwame haka kawai ka je ka yi abin da ka gada ba to kaga duk da kuma sai Allah ya ce wale wala kudu hidrahum ta ka tsantsan ɗinsu. a lokacin da za su yi sallah ɗin, kuma kar a saki jiki a sa tsaro a yi taka tsantsan wannan ke wani cewa al'amarin musulmi ana so ya zama yana cin taka tsantsan kar musulmi ya saki jiki kamar yadda muka saki jiki ɗin na a yanzu ba mu da wani shiri ba mu tare da cewa maƙiyar Allah da manzan Allah da maƙiyar addinin musulunci sun mana ca amma ba mu da wani shiri na ya za mu ka tsantsan dan in sun afko mana ni maganin abu kuma ga umarin da Allah yake mana Allah sai ƙara cewa wa aslihatahum kuma su rike makamin Daga ana cikin sallar da suna cikin shiri da kaka tsantsan da kuma makamin ya Allah ta ya gaya musu illa din yace waddal ladina kafaru law taqfuluna an aslihatikum wanda suka kafurta su kafirai din suna burin da za ku rabka daga barin makamanku wa amti'atikum wannan amti'a ma'ana kayayyakunku da irin kayan yaƙi da irin siddina abin ku da kayayyakin ku ko rabkana gabarinsu sai miluna alaikum mailatan wahida suna so ku yi hakan sai su afko muku afkowa guda ɗaya kaga wannan ya daidai da sababin nuzulin aya ɗin domin abin da kafirin ka faɗa kenan mu bari suna yin wani aiki mafi soyuwa a gare su idan sun shiga wannan aikin mu bari a daidai wannan lokacin sai mu afko musu to kaga ubangi subhanahu wataala yace kada ku yaka dan kar su muku azaba cikin shiri wannan ke karin ma cewa lalle ko shakka babu addinin musulunci addinin Allah ne kuma wannan ke nuna ma cewa babu shukanci ba shafinci addinin musulunci ba addini ne na shirme da hauka ba ba addini ne da ya yadda kawai a je a yi shirme a rasa rayukan mutane ba addini wanda ke da tsari tsari na kare addini da tsari na kare rayuka da tsari na kare mutunci da addinin musulunci ya tsara wannan addini wanda bai yadda kai sakacin da zaka jefa rayuwarka cikin haɗari ba bai daina wannan ba haka duk da haka duk da matsayin sallar da Allah ta lace su yi ta haka amma Allah bai kyan su sai ce ku yi taka tsantsan ko ku rike makamu wannan ko shi wani ma cewa ba burin musulunci kawai a kashe musulmi ba yanda wasu masu da'awa suka yi ta yi a ƙasar nan ai musulunci bishiyar musulunci ai ba ta tashi sai ta sha jini su ko gani suke kawai ku zo a ta kashe ku Allah ce qatilu ma ta la takuna fitnatun wa yakun din kulluhu lillah haka wasu matasa suke ta zuwa sai mutum kawai je a fitina sai a kashe shi sai a zo a ta yin hoton sa ana likawa ana shahidi wani wani yayi shahada wa ya ga ma ana shahada a fitina ba a yakin tsakanin kafirai da musulmai ke shahada ba to ka zo kana fitina kana zanga zanga an harbe kana cewa ana dika wata kana kai shahada kuma da zaka kane yaudarar ka ake ƙarya ce shi shugaban an yi shahadar an harbe na sayan kuma ya sa kuka ya kai ƙara kotu shi shi ba san shi shahada kuma ya ɗau lauyoyi wayan kashe masa yaya musulunci ba haka yake ba kaga Allah ta ce ko rikita ka tsantsan ɗinku sai Allah ta'ala ya musu wani rangwami saboda za a iya samun wanda suke da matsala ta rashin lafiya ko rashin lafiya ko ruwan sama ya daki wani ya sanya man rashin lafiya ta yanda ba zai iya ɗaukan makami ɗin ba ta yanda ba zai iya riƙe kayansa ba da kuma an san ƙa'ida Allah fattakullah mustaqatu la yukallifu Allahu nafsan illa wutsaha to irin wannan halin kuma sai Allah ta lai musu rangwami wanda akan rangwamin za mu tashi saboda an nuna mu lokaci yayi kuma muna da sai da mu kawo insha Allah ta'ala sai mu tsaya nan insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin